الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر نعم <laughs> نعم قال عن البراء عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل من ممن صلى معه فمر على أهل مسجد على على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك آه، آه،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 1427 wanda ya yi daidai da uku ga watan shida miladiya 2006 a darasinmu na 21 na wannan littafi a tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih lil imam zabidi rahimahullahu ta'ala a yau karatun namu ba zai yi tsawo ba saboda uzuri da nake da shi za mu karanta hadisin albara ibn azib hadisin da yake gabansa hadisin abu sa'id al-khudri yana buƙatar dogon bayani don haka za mu bar shi sai darasi na gaba insha Allah ya ce an albara radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس سلا أول سلاة وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج, فخرج, فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك البراء بن عازب ابن الحارث الأوسي الأنصاري daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama fitattu kusan sa'an abdullahi dan umar ne a shekaru shi yasa shi ma bai samu fita yakin uhud ba saboda an kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya yi kankanta bayan wannan ya halarci dukkanin yaƙe-yaƙe tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi Fati bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama da shekara saba'in da biyu yana da hadisai kamar talatin da takwas a cikin littafin sahihul bukhari wanda muke karanta muktasar ɗinsa. albara bi takfifil ra albara ibn azib radiyallahu anhu annan sallallahu alaihi yace annabi sallallahu alaihi kana awwala makadimal qadima madina ya kasance farkon isowarsa madina yayin da yi hijira daga makka nazala ala ajdadihi min ansar ya sauka a wajen kakanninsa mutanen madina ya aka yi suka zama kakanninsa mun dai san banu najjar akhwal ne na annabi sallallahu alaihi dangin uwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda mahaifiyarsa amina bintu wahab ta fito daga kabilar banu najjar su kuwa mutanen madina ne saboda haka mutanen madina dangin uwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ta yaya suka zama ajdad kakanni ya zo a wasu ruwayoyin cikin bukhari kana awwala ma qadima al-madinata nazala ala ajdadihi au akhwalihi aw akhwalihi wannan kowa ya san dalilin fadar haka saboda kasancewar mahaifiyarsa dangantakarsa ta ɓangaren mahaifiya yana da alaƙa da mutanen madina dangantakarsa ta wajen kakanni hashim kakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na sama ya yi aure a nan madina ya auri wata mata da ake kira sulma bintu amr sulma bintu amr wadda ita kuwa ɗaya ce daga cikin ƙabilar bani adi ibn najjar ɗaya ce daga kabilar bani adi ibn najjar wadda ita ce ta haifi abdulmuttalib kakan annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ta haifi abdulmuttalib kakan annabi sallallahu alaihi wasallama to saboda haka ta nan ne ya zama yana da dangantaka da su ta fuskar kakanni aka ce ya sauka a wajen kakanninsa al'ansar mutanen a hadisin al bukhari da ya ruwaito daga anas ibn malik kamar yadda yake cikin abuwabul hijira a sahihul bukhari yana ce mana yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wo hijira ya yi wo ƙaurarsa daga makka zuwa madina ya sauka a wajen bani amr ibn auf a can wani guri da ake kira awali can nahiyar kuba nahiyar kuba arewacin madina a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka a cikin kabilar banu amr ibn auf daga baya ya aika wa dangin mahaifiyarsa mutanen uh, banu najjar su kuma suka zo suka same shi a nan uba bayan ya yi sallar azahar suka zo anas yana cewa sun zo mutaƙallidina siyufahum فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على راحلته wa abubakrin ridfuhu ce sun zo suna ɗauke da takubbansu ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan abin hawansa sayyidina abubakar yana bayan kuturin abin hawansa wal ansaru haulahu sauran mutanen madina duk suna daura da shi sannan suka tafi hatta nazala ala dare abi ayyub al ansari kaga kenan farkon shigar annabi sallallahu alaihi wasallam madina ya sauka ne a wajen banu amr ibn auf waɗanda suke zaune a nahiyar quba inda masallacin quba yake a wannan lokaci ne ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya foundation na ginin masallacin quba kafin ya sanya foundation na ginin masallacinsa su saboda haka ce wanda yayi nazala ala ajdadihi min al ansar ba yana nufin waccan kabila ta bani adi ibn najjar ita kadai ba yana nufin jinsin ansar yana nufin gaba ɗaya jinsin mutanen madina domin hadisin anas ya nuna mana ba a wajen kakannin nasa ya fara sauka ba ya sauka a wajen banu amr ibn auf waɗanda su kuwa ɓangare ne na al'ansar don haka faɗar kakanni a nan yana nufin jinsin mutanen madina gaba ɗaya shi yasa a watar wari ya zo da taraddudi nazala ala ajdadihi aw akhwalihi ya ci gaba da cewa wa annahu salla qibala baitul qibala baitil maqdis 16 shahran aw 17 shahran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin yayiwo hijira da bayan yayiwo hijira bayan yayiwo hijira yayi sallah zuwa ga baitul maqdis bayan hijirarsa yayi sallah zuwa ga baitul maqdis na tsawon wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijirarsa a cikin watan eh, rabi'ul awwal sha biyu ga watan rabi'ul awwal a bisa ƙaulin ɗaukakin malamai mafiya yawancin malamai wannan suka tafi cewa wannan shine date na hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa madina sha biyu ga watan rabi'ul awwal wannan shine ita ce magana mafi inganci limamin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn ishaq akan wannan magana yake akwai maganar da ba wannan ba kamar cewa a cikin sha'aban ne to amma wannan magana ita ce mafi inganci sannan an canza alƙibla daga baitul maqdis daga kallon kudus an dawo kallon Ka'aba a watan rajab sha biyar ga watan rajab ko kuma bayan watan rajab ya raba tsaka to idan kai lissafi daga watan rabiul awal zuwa watan rajab watanni nawa zai baka sha shida ko sha bakwai sha shida a kwanaki amma a watanni sha bakwai in ka ɗauki wannan rabi ne wancan ma rabi ne ka haɗa su za su zama sha shida don haka waɗanda suka ce sha shida sun ɗauki watan rabin awwal da yake rabi a kusan rabin sai hijira sha biyu ga watan sannan kuma rajab ya raba tsaka suka haɗa suka tashi wata guda suka zubar da yankan za su ce wata goma sha shida wanda kuma suka ɗauki watan da yayo hijira a matsayin watsa guda wato rabiul awwal sannan da watan da aka canza alƙibla daga Kudus zuwa ga Ka'aba wata guda mai zaman kansa za su ce sha bakwai shi yasa kowanne daga ciki an faɗa ibnu Abbas yana hikaito mana wata goma sha shida don haka wasu ruwayoyin suka zo da wata sha shida ba tare da taraddudi ba ba tare da shakka ba sittata ashara shahran ba tare da shakka ba wanda ita ce maganar abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda ita ce maganar almajirinsa ibn juraij akwai wasu maganganu da suka faɗi watannin ba haka ba amma duk maganganu ne masu rauni ibn hajar ya ambace su ibn rajab ya ambace su ibn hajar ya siffanta su da maganganu waɗanda suke shadda sannan kuma masu rauni a cikin fathul bari akwai batun wata goma sha uku akwai batun wata goma sha takwas akwai batun wata goma sha tara amma dukkaninsu suna da rauni wata goma sha shida ko sha bakwai wannan shi ya fi inganci shi ya sa al'imamul bukhari ya taƙaita a kan wannan riwaya ibnu abbas yana da riwaya a cikin musnad imam ahmad da isnadi kyakkyawa zuwa gare shi ya ambaci wata goma sha shida annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bayan hijirarsa zuwa madina ya yi sallah yana duban baitul maqdisi wata goma sha shida ko goma sha bakwai gabanin wannan ina yake kallo ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake kallo ya yi sallah gabanin ya yi hijira ka'aba yake kallo ko baitul maqdis yake kallo eh? gabanin wannan wasu malaman su ce ka'aba wasu ce baitul maqdis amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsayuwa ne ya kalli ɓangaren jihar baitul maqdis ka'aba tana tsakaninsa an gane ko yana sanya ka'aba tsakaninsa da baitul maqdis saboda haka in ka ce ka'aba yake kallo ba ka yi kuskure ba in ka ce jihar baitul maqdis yake kallo ba ka yi kuskure ba nan ɗin yake kallo annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi hijira zuwa madina ya ci gaba da kallon jihatu baitul maqdis jihatu baitul maqdis a madina ta sha bamban da yadda yake a makka in zai kalli bangaren baitul maqdis a madina ina zai kalla mutumin da yake madina yana so ya kalli bangaren da baitul maqdis take wace jiha zai kalla zai kalli arewa zai kalli arewa amma wanda zai kalli alƙibla ka'aba zai kalli zai kalli kudu saboda haka bayan ya yi hijira dubansa zuwa ga baitul maqdis ya fito ƙarara. kowa ya san baitul maqdis yake kallo ba ka'aba ba ya yi haka ne domin ya daɗe yana neman Allah yana neman Allah ya bashi dama yayi wani abin da zai jawo hankalin ahlul kitabi zuwa ga addininsa su fahimci cewa addinin annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo ya warware addinan annabawan da suka gabace shi ba musamman annabi ibrahim alaihi salam wanda shine abul anbiya to bayan yana kallon baitul abin nan baitul maqdis sai yake roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mayar da shi kallon Ka'aba saboda Yahudawa suna masa gori su da Kiristoci Yahudawa suna cewa yana ƙin addininmu amma kuma yana kallon alƙiblanmu yana ƙin addininmu ya karahu dinana wa yatba'u na. kamar yadda mujahid ya ambata mana to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga hannu yana addu'a Allah ya sanya shi ya fuskanci Ka'aba ya yi sallah ya shi wannan umarni qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha walli wajhaka shatr al masjid al haram to daga wannan Allah ya bashi wannan dama ta ya kalli Ka'aba ya yi sallah wa kana yujibuhu an takuna qiblatuhu qibala al baiti kuma abu ne da yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallama sha'awa yana ta fata yana addu'a alƙiblarsa ta kasance ɓangaren albait wato ka'aba wa annahu salla awwala salatin sallaha salatul asr bayan an canza alƙibla daga baitul maqdis zuwa kallon ka'aba farkon sallar da ya sallata ita ce sallar asr ya zo a cikin sayul bukhari hadithin anas lokacin da mutanen kuba suna sallah sai gashi dan sako ya zo musu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shaida musu cewa yana musu shela suna cikin sallah asuba yayi musu shelar cewa an canza alqibla saboda haka suna cikin sallar suka juya liman ya juya suka kalli ka'aba wato suka koma suna kallon kudu maimakon arewa to kenan bayan saukar ayar da ta ce a sallaci a kalli alƙibla ka'aba a yi sallah bayan saukar wannan aya mutanen ƙoba ba samu labari ba har asuba haka ne ba su samu labari ba har asuba wasu malamai suna ga zai wuya a ce da la'asar aka yi abin a cikin madina amma mutanen kuma ba su samu labari ba sai da asuba akwai wasu ruwayoyi kamar ruwayar ammar umarat ibn aus umarat ibn aus akwai ruwayarsa a cikin tabaqatul kubra na ibn sa'ad da wasu littattafan ba wannan ba wanda yake cewa sun sallaci ɗaya daga cikin sallolin ashi wato magriba ko isha tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun sallaci wani ɓangare sai wahayi ya zo kan cewa a canza alƙibla don haka sai suka canza alƙibla suka sallaci sauran raka'o'insu suna duban alƙibla wannan ruwaya ta nuna abin ya faru a ɗaya daga cikin salatul ashi sallar magriba ko sallar isha kaga wannan ya fi kusa da sallar asubahi a wata ruwayar ma wacce ruwayar waƙidi ce a cikin tabaqat musa'ad cewa ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama yana salla ne a masjid bani salima masjid bani salima shine masallacin da ake cewa masjidul qiblatain a yanzu yana cikin salla ta azahar ya yi raka'a biyu sai wahayi ya zo a kan a canza alƙibla zuwa ka'aba sai suka juya suka ƙarasa sauran raka'o'in biyu sai dai wannan riwaya tana da rauni riwaya ce ta ɓangaren waƙidi kuma babu wani wanda ya ruwaito kwatankwacinta waƙidi kuma a hadisi duk da a harkar magazi yana da ta cewa amma a hadisi malamai sun yi kace-kace da shi don haka ruwayoyin waƙidi ruwayo ne masu rauni kwarai-kwarai da gaske da'ifun jiddan jiddan kuma sun ci karo da wasu ruwayoyi kamar wannan ruwayar da take cikin bukhari don haka abinda ake faɗa na cewa wannan masallaci ana kiran shi masjidul qiblataini bai inganta ba cewa an yi sallah alƙibla biyu a cikin masallacin a sallah ɗaya an sallace ta a alƙibla biyu shi yasa aka kira shi masjidul qiblatain wannan ruwayar bata inganta ba abinda ya inganta a bukhari ya tabbata an yi sallah ɗaya a ƙibla biyu shine masjidu quba masallacin quba ya tabbata wannan a cikin bukhari a wanda annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi sallah aka abin atin wanda shine abbad ibn bishr ya zo ya same su ya gaya musu cewa ai annal qiblata qad huwilat saboda haka suka karkata suka koma suna kallon ka'aba to in har akwai wani masallaci da za a kirawo masjidul kiblataini sunan ya fi dacewa da shi saboda ingancin dalili shine masjidu quba amma masjidu bani salima wanda shi ake cewa masjidul kiblataini a yanzu a mafi ingancin rubutaccen tarihi bai tabbata ba shine masjidul kiblataini din an gane wannan wannan babu ingantaccen ruwaya da ta nuna cewa an sallaci sallah ɗaya bisa alƙibla biyu a cikinsa abinda ya tabbata muka sani a tarihi wannan masallaci shine masallacin da mu'azu ibn jabal yake yi musulmanci bayan ya yi sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa yakan garzaya su kuma su jira shi har ya zo ya yi musulmanci yana musu sallah a matsayin liman mai nafila su kuma a matsayin mamu masu farilla wannan ya inganta a hadisai ingantattu shi ne abin da aka sani a tarihi masjidu bani salima saboda haka abin da ake kiran shi da shi eh, masjidul ne bai inganta ba duk da yana nan a rubuce har ta kai ma jahilai saboda jahilcin da ya yawa ya yi katutu a cikin al'ummar musulmi idan suka je wannan masallaci bayan sun yi sallah ta nafila suna kallon alƙiblar da Allah ya ce a fuskance ta sai kuma su juya su kalli waccan tsohuwar alƙiblar wasu ma su yi sallah wai su ma su haɗa alƙiblar kullum kaje za ka ga ana ta rigima da su da 'yan al'amur bil ma'ruf 'yan hisba ana ta ƙoƙarin a hana su su kuma suna ganin annahum nuna suna alhalin bata suke barna suke yi ko da an yi sallah cikin alƙibla biyu a sallah ɗaya a wannan masallacin yanzu an share wannan hukuncin aiki haka babu kuma wani ya koma ya kalli baitul maqdis ya ce nan zai yi sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi nan. a'a Allah madaukakin sarki ya ce fa aina ma fa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra wannan shine hukunci tabbatacce wa annahu salla awwala salatin sallaha salatul salatul asri wa salla ma'ahu qaumun wasu mutane suka yi sallah tare da shi fa kharaja rajulun mimman salla ma'ahu wani ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna kallon alƙiblar da take ka'aba sai ya fita daga masallaci famarra ala ahli masjidin sai ya shuɗa ta wasu masallaci wani masallaci daga cikin masallatan madina wahum raki'una suna tsakiyar ruku Faƙala sai ya ce da su ashhadu billah na rantsi da Allah laqad sallaitu ma'a rasul wa salla ma'ahu qaumun wasu mutane suka yi sallah tare da shi fa kharaja rajulun mimman salla ma'ahu wani ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna kallon alqiblar da take ka'aba sai ya fita daga masallaci fa marra ala ahli masjidin sai ya shuɗa ta wasu masallaci wani masallaci daga cikin masallatan madina wa hum raki'una suna tsakiyar ruku fa sai ya ce da su ashhadu billah na rantsi da Allah laƙad sallaitu tu ma’a rasulun sallallahu Alaihi wasallama ƙibala makka na yi salla tare da annabi sallallahu Alaihi wasallama ɓangaren maka fadaru kama hun ƙibala albaiti kamar yadda suke cikin ruku’u ɗin nan sai suka juya ba tare da sun katsa salla ba suka kalli nahiyar ka’aba wannan ya nuna cewa khabarul wahid labarin da wani adali mutum ɗaya ya bayar za a yi aiki da shi khabarul wahid labarin mutum ɗaya adali fika idan ya bayar za a yi aiki da shi duk da cewa waɗannan mutane sun sani ta hanyar tawaturi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah ne qibali baitul maqdis duk akan haka suka sani ba su san wannan labarin na an juyar da alƙibla ba amma jin cewa ga wani ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama fa an masa wahayi har ya juya yanzu nahiyar ka'aba yake kallo wannan labari shi kadai ya sa suka gamsu su bar abin da suka sani ta hanyar tawaturi su yi aiki da wannan wannan yana nuna khabarul wahid labarin ko ruwayar mutum guda ɗaya idan ya zamana amintacce ne adali ne mai kiyaye ilimi ne ana aiki da ita babu tantama cikin dukkan abubuwan da suka shafi addini sawa'un abin da yake da alaka da aƙida ko abin da yake alaka da hukunce-hukunce don haka abin da ake faɗa a wasu littattafai kamar littattafan ash'ariya da muke karantawa ko kuma wasu aƙidun da suka gabaci wannan kamar aƙidun mu'tazila wanda har yanzu akwai birbishinsu waɗanda suke ganin khabarul wahid labari ko hadisin wayar mutum ɗaya ba a aiki da shi a aƙida ko kuma su ce ma ba a aiki da shi a hukunce-hukunce wannan magana ba ta da tushe ba kuma za ta samu gurbin zama ba a mizani na dalilai sahihai waɗanda suka zo a alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi nan dai rajulun mutum ɗaya fa kharaja rajulun mutum ɗaya ba mutane da yawa ba suka ce yace da su ashhadu billahi laqad sallaitu ma'a rasulillahi qibala makka ya rantse musu da Allah ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi sallama yana kallon nahiyar makka fadaru kama hum qibal albayt nan take suka karbi abin da ya zo musu da shi na hukunci sabo suka bar abin da suke kai na tawaturi saboda wannan shi kansa dalili ne annabi sallallahu alaihi sallama yakan aika manzanninsa ɗaya-ɗaya ɗaiɗaiku kamar yadda ya aika mu'azim ibn jabal zuwa yaman wata nahiya ta yaman ya aika abu musa al shi ma wata nahiya ta yaman waɗannan mutane za su ɗauki saƙon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya ƙunshi addini kacokam tun daga tsololuwar addinin ita ce aƙida har zuwa mafi ƙanƙantar hukunci da yake cikin addinin musulunci su isar ma waɗannan mutane mutum ne ƙwaya ɗaya amma ya ɗauki addinin gaba ɗaya tun daga kalmar shahada har zuwa hukuncin da yake ƙasa da haka ya isar wa mutane kuma hujja ta lizimce su da isarwarsa idan ya zama na khabarul wahid ba hujja bane kaga mutanen nan na da uzuri idan suka karbar awar da Mu'az ibn Jabal ko Abu Musa al-Ash'ari zai zo musu da ita sai su ce to ai kai kai kadai ne ka yi yiwa ƙarya kake ka yi yiwa kai kuskure abinda aka faɗa maka ba daidai dan wani abinda suke faɗa kenan masu masu masu yin wancakali da kabarul wahid abinda suke faɗa kenan ce ta yi kuskure ai mutum ne ta yiwu abin da ya ji bai rike daidai ba kaza kaza saboda haka ba za mu karbi maganar da ya kawo mana ba ai hadisan da suka zo na saukar annabi isa khabarul wahid ne na saukar abin da na fitowar bayyanar mahdi khurujud dajjal khurujul shams min magribiha da sauran ashratu sa'a ta ce duk khabarul wahid ne don haka ba lalle ne a karba ba ba za a aiki da shi a aqida ba wannan aqida ce ta mu'tazila aqida ce ta ash'ariyya wanda ta saba aqida ta ahlus sunna wal jama'a kuma in aka tafi bisa doron wannan aƙida to shi kansa musuluncin isar da shi zai yi wahala sai ya zama na idan za mu je wa'azi mu isar da addinin musulunci sai dai mu je bisa ganganku ta yadda maganan mu za ta zama hujja ga waɗanda za mu isar wa musulunci in ba haka ba to suna da uzuri a wajen Allah sai su ce ya ubangiji musuluncin nan ya zo mana ta hanyar mutum ɗaya ko biyu ko uku waɗannan kuma khabarul wahid ne khabarul wahid kuma ba hujja bane don haka dan ba mu karɓi musulunci ba muna da uzuri wannan zai zama uzuri ba zai zama ba dukkan mu nan muna yin aiki da khabarul wahid lokacin da muka ji mai kiran sallah yayi kiran sallah hayya ala salah hayya ala falah shi kadai ne zai yi kiran sallah cewa lokaci yayi amma za mu yadda da labarin da ya bayar saboda haka shari'a ta ce mutum ɗaya ne zai yi kiran sallah kuma wannan sanarwar da ya talizimci kowa ya iso ya zo masallaci a yi sallah da shi don haka aƙidar cewa khabarul wahid ba hujja bane wanda a mu'tazila su suka fara kawo shi mu'tazila kuwa a fagen ilimin hadisi su damun ba su ɗauki hadisai a bakin komai ba kai alƙur'anin shi kansa a wajen mu'tazila ba wani abu bane domin su a wajen mu'tazilawa suna ganin alƙur'ani shi kansa ba zai samu gurbin zama ba sai mun amincewa hankalinmu ɗari bisa ɗari sai mun ba wa hankalinmu fawa ɗari bisa ɗari mun gabatar da shi akan shi kansa alqur'anin sannan shi alqur'ani ya samu gindin zama don haka farkon tsotsuwa da suke cewa ana tsotsar addini da gareta. in ka duba littattafansu abinda al-mu'tamad na na na na abin nan al abinda yake faɗa farko na na na masdar na aqida abinda yake faɗa na farko shine al-aqlu hankali hankali shine farkon abin da zaka laliba a ka ta fuskar hankali ta fuskar tunani sannan ya ce sai Alƙur'ani a bisa dilala qat'iyya dilalar da take shakka ko ihtimali ba zai shiga cikin ta ba don sun ce babu nassin da zai samu karbuwa a wajensu sai ya ƙetare wani ihtimali guda wasu ihtimalai guda goma wanda in aka gaya maka su sai ka ji cewa babu nassin da zai ƙetare waɗannan alihtimalatul ashara ɗin, waɗanda razi ya faɗa a cikin ƙanunin ta'wil nashi sai ka ga alƙur'ani shi ma kansa ba zai samu karɓuwa ba dan shi ma a iya faɗa a ce to sai kana da yaƙinin cewa wannan magana yadda ka fahimce ta haka Allah yake nufi sai ka samu yaƙini kan cewa Allah yake ne haka Allah yake ne sai ka samu yaƙinin cewa wannan batu ko wannan mutum da aka yi magana a kansa shi ake nufi ko ko al'umma duka ake nufi ko mutum da ake nufi sai ka samu yaƙini akan wannan ta yi ba mutum da ake ta yi mutum ɗaya ake nufi ba duka kowa ba ta yi duka kowa ake nufi ba mutum ɗaya ba ta yi kaza ta yi kaza sai ka ga cewa alƙur'anin shi kansa ba za a karɓe shi ba ballantana hadisi mutawatirinsa da ahadinsa shi yasa suka ce farko hankali idan aka samu aya ko hadisi mutawatiri ya saba wa hankali to a yi ƙoƙari a bankara ma'anarsa har ta tafi tare da hankali da su yi daidai ba wai shi hankalin ya dawo ya tafi tare da nassin ba a'a shi nassin ya yi kwana ya yi rubus a juyo da shi a bankara shi sai ya bi layin da hankali ya bi wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha don haka duk nassi shi zaka banƙara. ko kawai ka sallama ka ce kai nassin nan baka san me yake nufi baka ci gaba da rike abinda hankalinka ya maka abinda imla'i to irin waɗannan nassi da makamantansu wanda za ka yi ta cin karo da su in ka je can a kitabul sam na bukhari za ka yi ta cin karo da irin waɗannan nusus da yawa waɗanda suke nuna khabarul wahid hujja ne fil ahkami wal aqaidi gaba daya babu bambanci tsakanin wannan da wannan kuma ka ku manta a karatuttukan mu na baya mun ce babu yadda za a raba aiki na ibada amal da aqida ba za su rabu ba duk wani aiki to yana tattare da aqida domin sai ka kudirce daga Allah yake Allah ne ya ce ka yi kuma in kai zai baka lada sannan kake aiki in babu wannan aqida tare da kai kwata-kwata aikin ma ba za ka yi shi ba da ya ce ashadu billahi na rantse da Allah wannan yana nuna halaccin rantsuwa da Allah ko da ba a nemi ka rantse ba idan har akwai buƙatar ka yi rantsuwa ɗin baya cikin lagul yamin ka yi rantsuwa da Allah cikin abin da kake ganin akwai bukatar ka yi rantsuwa ɗin ko da ba a nema ba cikin abin da yake jawo hankali ko abin da yake gargaɗi da faɗakarwa da tsawatarwa ce wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wallahi Allah yana cewa kaza kaza wannan ba zama laifi an gane ko shi yasa yayi rantsuwa ashhadu billah na rantsi da Allah laqad sallaitu ma'a rasulillahi qibala makkah wannan kuma har ila yau yana nuna cewa mutumin da ya fara sallah yana kallon gurin da ba shine alqibla ba bisa kuskure cikin tsakiyar sallarsa sai aka faɗakar da shi babu buƙatar sai ya katsa sallah ya sake wata sabuwa a'a a cikin sallar inda aka nuna masa nan ne alƙibla sai ya juya ya kalli nan ya ɗora a bisa ga abin da yake ya sallace shi a baya baya buƙatar ya katsa sallah assalamu assalam kuma ya dawo ya wata iƙamar a'a juyawa zai yi ya kalli inda yake abin nan alƙiblar da ake gaya masa da za a ce da shi yana kallon nan wani ya shigo ya ce ai ba nan ne ba nan ne sai ya juya yana kallon nan na uku ya fito ya ce masa a'a nan ne to duk juyawa zai ta har ya zo kan alƙibla din babu wani abu da yake tare da shi kuma baya buƙatar wani ba'adi ko ƙabli ko ba'adi sallarsa ta yi wani zai ce to ai wannan aikin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gani ba ko wani zai iya faɗar haka ai ba a masallacin manzo Allah aka yi ba a wani masallaci ne daban sahabbai ne suka yi tana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma san sun yi ba don haka ya za a yi hujja da wannan malamai suna yin hujja da irin wannan abinda duk ya shafi addini ibada sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su yi kuma alkur'ani yana sauka a lokacin in kuskure ne alkur'ani ba zai bari ba sai ya faɗakar cewa abinda aka yi kuskure ne ga gyara shi yasa jabir yake cewa kunna na'zilu wal qur'anu yanzil walau kana shay'an yanha anhu al qur'an lanazala bihi aw kama mun kasance muna yin azalu ga matanmu kuma alkur'ani yana sauka da wani abu ne da yake haram da alkur'ani ya sauka ya ce da mu haramun sawaka sahabbai suna hujja da abin da suke yi a zamanin annabci zamanin da alkur'ani yake sauka kuma alkur'ani bai sauka ya hana su yin wannan abu ba suna hujja akan cewa wannan abu mubah ne abu ne wanda yake halal idan wanda ya ta'allaka da al-ahwalu shakhsiyya abin da ya shafi auratayya zaman aure ana yin hujja ga abin da ake yi wanda an tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ittilai akan sa ba amma sahabbai suna hujja da wannan saboda cewa Allah maɗaukakin sarki shi yana tsinkaye ga wannan amma ya bar su bai saukar da alkur'ani ya hana su ba to ina kuma ga abin da yake ya shafi ibada da take ita ce take bin bayan tauhidi a girma ita ce sallah kaga da wani abu ne wanda yake na kuskure gaggawa alkur'ani zai sauka ya faɗakar annabi sallallahu alaihi wasallama ya nusar da sahabbansa cewa abu kaza da kuka yi ba daidai bane sannan kuma irin wannan ba za ta ba zai boyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ce ta jama'a wanda idan haka ta faru wasu za su je su ga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi abinda ma ya kai a masallacin to inda a ce abu ne wanda ba ba daidai ba to tabbas da an samu inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawata musu ko ya nuna musu kuskuren shi yasa malamai suka yi istinbadi daga aikinsu akan cewa wanda yake sallah yana kallon wani bangaren da ba alƙibla ba idan aka faɗakar da shi a cikin sallarsa juyawa kawai zai yi baya buƙatar sai ya katse sallah ya sake yin ya sake ɗauko wata sabuwa wa kanat al yahudu qad a'jabahum idh kana yusalli qibala baitul maqdis yahudawa abin na da su kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah bangaren baitul maqdis suna ma masa gori da wannan yana sukan addinin mu kuma yana sallah alƙiblan wa ahlul kitabi bin rafi ka ce wa ahlul da yin rufa ga ahlul wa ahlul kitabi sai ya zama adafi ne akan kalmar yahudu wato su ma ahlul kitabi kaga kenan an yi an yi umumi ba'd al khusus ai su ma yahuda ahlul kitabi ne kenan wa ahlul kitabi ghairul yahud wa ahlul kitabi ghairul yahud da ma wasu ahlul kitabi da ba yahuda ba su ne suwa nasara wasu suka ce to ai su nasara ba sa kallon baitul maqdis yayin ibadar me ya kawo su nan wasu ce min babit taba'iyyati lil yahud su ma suna kwaikwayon yahudawa wajen su ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sukan addinin waɗannan mutane kuma yana kallon su nan ambatan nasarai shigo an gane ko su ma sun yi tarayya da yahudawa ba wajen kallon baitul maqdis ba wajen gaba da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma a ina ana samun wannan a kowane zamani yanzu dai kun ga yadda kawance wato ya karki tsakanin yahudawa da da da da da da da nasara da da abin nan kiristoci kawancen da ba a taba samun irin su a tarihi ba babu mutanen da suka gallaza wa yahudawa azaba da bala'i da kisan kare dangi irin kiristoci saboda suna ɗora musu laifin gice annabi isa sun ce su suka kashe annabi isa da sun ce suka shi annabi sai ya zama na gaba ba irin wacce babu tsakanin hitler dai a tarihi na nan kurkusa an san irin yadda ya yi wa yahudawa daga baya papa roma ya fito ya ce an yafe musu laifin da suka yi na kashe annabi isa saboda haka an soke wannan laifin to in banda kiristanci ina ake samu irin wannan <laughs> an yi wa allah laifi an kashe wanda ka ce allah ne kai kuma da kake cewa zai ɗauke ba zunubi kuma ka fito ka ce wanda ya kisan ka yafe mishi zai zamana a duniya yanzu babu yan lele irin yahudawa ka taɓa kowa kake so ka taɓa amma ka ka taɓa yahudi yanzu duniya a yi ca a kanka a ce kana kawo wata aƙida ta yaɗa ƙiƙi juna a cikin mutane 'yan adam wato mu dukkanmu 'yan adam ne saboda haka asalinmu guda ɗaya yaya za ka dinga kawo aƙidar yaɗa ƙi juna a cikin don haka sai a yaƙi ka an kafa dokoki a ƙasashen turai da amerika waɗanda za a bi diddigin ka duk inda kake a kama ka an hukunta ka ba musulmi ba ko da wanda ba musulmi ba in har zai fito yana soke-soke ga yahudawa to za a ɗaure shi kamar yadda kwanan da aka ɗaure wani babban marubuci a ƙasar ingila saboda ra'ayinsa na sukan yahudanci da yahudawa ba yahudanci ba ra'ayinsa na sukan siyasar yahudawa aka ce yana yada ra'ayin ƙiƙi juna ga yahudawa aka yi masa hukunci aka ɗaure shi duk da cewa ba musulmi ba to bare kuma musulmi da aka sako su gaba Allah ya sauke wa kanatul yahudu qad ajabahum iz kana yusalli qibala al-bayt bayt al-maqdis abin yana bawa yahudawa sha'awa kasancewar annabi sallallahu alaihi sallama, yana sallah nahiyar baitul maqdis har ma suna masa gori wa ahlul kitabi haka nan da su ma ahlul kitabi ana nufin kiristoci an gane ko falamma walla wajhahu qibala albayt yayin kuma da ya koma yana kallon nahiyar baitul abin nan ka'aba an karu zalika sai kuma suka nuna inkarin su ga haka yaya kuma zai yi haka wanda Allah ya ba mu labari sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha wawaye daga cikin mutane za su ce me ya canza su me ya juyar da su daga alqiblar da da suke kallo walillahi almashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim gabas da yamma dunna Allah ne inda ya ga dama zai ce ka kalla inda ya so zai maida shi alqibla saboda ka shi da ya ba su damar su kalli baitul maqdis shi kuma yanzu ya ɗauke su daga nan ya ce su koma su kalli a su kalli ka'aba wannan yana nuna maka irin aƙida ta yahudanci da kuma ƙiyayya da take tsakanin musulmi da yahudawa da waɗanda suke ma ba waɗanda suke ba musulmi ba babu abin da za ku yi ku birge su ko me za ku yi ko me za ku yi ba za ku birge su ba walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wai a ce ka hana kaza ka hana wannan shine alhaddul adna da suke bukata a wajen in kuna son ku samu kusanci amma duk wani abu da za su faɗa wannan faɗar baki ce da musulmi sun gane wannan abu da Allah yake faɗa musu da musulmi sun kula da koyarwar alkur'ani da tsawatarwar alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar Allah yana gaya muku irin wannan ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum kada ku kusance kada ku kusa ku rike su masoya sashin su masoya sashi ne kada ku kusa ku ɗauke su abokan shawara ba sauran muminai ba bi tsanatan min ku. ba sa yin sassauci wajen su yi muku makirci ba sa sassauci a nan waddu ma'anittum kullum fatansu abinda zai wahalar da ku abinda za ku shiga wahala fatansu yaƙi ya ɓarke cikin ƙasar ku yaƙin fatan fatansu annoba ta ɓarke a ƙasar ku fatansu yunwa da fatara da talauci ya barke a ƙasar ku fatan su duk wani bala'i ya kasance a tsakankanin waddu ma anittu wannan shine fatan su waɗannan da Allah ke sifanta mana amma a samu wasu waɗanda suke da raunin malinta su fito a Vatican su ce waɗannan ayoyi da ana maganar Yahudawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su ne banu nadir banu quraiza ah, banu banu kainuka ce wai su Allah kawai yake nufi amma na yanzu abokanmu ne na yanzu danginmu ne na yanzu abokan shawararmu ne ai babu cin mutunci da ya fi wannan ga alkur'ani da sunna da addinin gaba ɗaya gaba ɗaya ka rushe addini ka ce Allah maɗaukakin sarki kawai yahudawan zamanin manzo Allah ya ta magana amma na yanzu duk abin da suke yi wanda ya ninninka abin da yahudawan ba suka yi a ce a'a su ba ruwan su Allah da ya ce ayyuhal ladina amanu sahabbai kawai yake nufi to kamar yadda a wancan darasi ina jin al-abudiya ne cikin irin abubuwan da suke fuskantar duniyar musulmi kuma duk don a nemi yardar yahudu da nasara ne abin da yake faruwa a duniyar musulmi mun faɗi abin da aka dokar da ta fito a ƙasar tunisia a ƙasar tunisia a ce nan gaba sallah sai da ID card a ce dukkan wanda ba ya da ID card limami ya kure shi a sa abin nan takaddun yin rubuta rijista kowa kuma ya zo da ID card din bayan ya nuna liman ya zauna a sahu kuma liman ya rubuta sunan shi in zai fita a rubuta sunan shi ga lokacin da ya zo ga lokacin da ya fita baka isa ka je wani masallaci ka yi sallah ba in banda masallacin da kake da rijista a ciki in kuma ka je ko dai baka da ID card din ko kuma ID card din na wani masallaci ne liman ya kore ka kai yadda ka bi shi sallah a ƙasar arna din ba a yi wannan dokan ba amma a ƙasar laraba ƙasar musulmi ƙasar da ta fidda irin su ibnu abin muhammad ibnu tahir ibnu ashur mai littafin at-tahrir wa tanwir ƙasar da ta fidda irin waɗannan manyan malamai a ce kuma a cikinta ne ake kafa irin wannan dokoki har ana fariya ana alfahari ana cika baki a ce ai an yi ne don maslahar ƙasa don kare lafiyar 'yan ƙasa don zaman lafiya a ƙasa akwai ina za a samu zaman lafiya an tozarta sallah ina za a samu zaman lafiya an yi wa addinin musulunci irin wannan da bai bai ina zaman lafiya zai samu ana cikin wannan bata wuce ba ajiya kafofin watsa labarai suke ba da labarin cewa a wani kurkuku daga cikin kurkukun wannan ƙasa ta tunusiya an samu wani waishe imadul ajami ɗaya daga cikin waɗanda suke manya-manya a masu tsaron wannan kurkuku ya ɗau alƙur'ani yana dukan wani da shi bayan ya gama dukansa kuma ya sa kafa ya yi bol da alƙur'ani to wani bala'i ne ba musulmi ba za su gani ba in akwai irin waɗannan a cikinsu ya yi balla alkur'ani ƙasa ce da duk cikin ƙasashen larabawa tana ɗaya daga cikin ƙasar da aka fi matsawa musulunci kun san a ƙasar an haramta namiji a wuri mata biyu an yarda ya yi dadurinsa ko da mata nawa ne amma kada ya zauna da mace biyu da sunan aure wannan doka ce a ƙasar a ƙasar tunisiya a kanta ake rayuwa ne jami'atul qarawiyin jami'a ce mai tsohon tarihi da ta yaya malamai ta fitar da manya-manyan malamai irin su ibnu ashur din nan muhammad ibnu tahir ibnu ashur ɗaya ne daga cikin malamanta amma yanzu swimming pool ake da shi a cikin jami'ar mata da maza za a haɗu tsirara ana, ana wanka kuma doka ta ba da wannan abin kariya gwamnati ta ba wannan abin kariya kafin wannan zainul abidin ko shainul abidin bin ali ya zo ya karɓi shugabanci borgiba ba har fitowa akwai sanda ya fito ya ce a mayar da sallah a rage yawan sallah ba ta yi yawa a ce kullum musulmi sai ya zauna ya raka'a ya yi sallah sau biyar ya ce arzikin ƙasa zai dinga ci baya idan aka ci gaba da haka azumi kuma da ake yi ana cewa tun daga asuba har zuwa faduwar rana lalle a rage shi kuma rabin rana da an yi saboda ma'aikata jikinsu na, na, sanyi ya mutu gajiya ta, afka musu don haka ba za su iya aiki ba production zai, yi ƙasa to wannan shi ne ya gaje shi kuma shi ne yake wannan tsiyata to haka in kuma ka bincika sauran ƙasashen larabawa ɗin nan wanda a da su ne wato fitilar da take haskaka duniya gaba ɗaya da sunan musulunci amma yanzu sai dai a ji musuluncin a wani guri amma ba a kasashen su ba sun hana musuluncin abin nan kuma ba komai ba neman a samu yarda da dala ta amerika maganar a samu dalar amerika saboda ƙasa ce fakiriya ƙasa ce ba da talauci to ba za mu iya rayuwa ba sai amerikawa suna ba mu dala abinda wannan na ya yi ta yi wanda aka yi wa juyin mulki din nan shekara wajen goma sha aikinsa kullum ya kama malamai ya ɗaure, ya hana masu wa'azi ya hana masu karantarwa aikinsa ne kullum kullum zai tafi faransa sai ya zaɓi manya-manyan malaman da suka fi kowa shahara wajen ilimi ya jefa su a kurkuku sannan ya tafi faransa don ya je da wani aiki da ya yi yanzu ma ga waɗanda suke can kulle in ya so in ya dawo ya sake su gobe in zai koma ya kuma jefa su kurkuku a haka aka rayu to yaushe ne al'umma musulunci kuma tana neman wani lokaci da za ta ji wai ita ma tana daga kai ai ba zai yiwu ba kullun kanta yana kasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa sallallahu alaikum zullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar ya bamu dacewa Allah ya bamu jajircewa bisa ga addinin sa Allah ya ba mu damar ɗaukaka wannan addini Allah maɗaukakin sarki ka shigar da wannan addini inda ba a tsammani bi izzi azizin aw bi zullu zalil wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yana cewa malam su waɗannan mutane da suka juya suna cikin sallah suka fuskanci alƙibla shin limamin su zai wuce gaba ne ko zai kasance a baya ne ai ba a limami a baya limami zai koma mahallin mamu mamu su koma mahallin liman maza su koma mahallin mata mata su koma mahallin maza juyawa za su yi in an ce juyawa kakarta wai jikinsu kawai gaba ɗaya za su juya akwai bambanci tsakanin waɗannan mutane biyu fakhruddinin razi ko razi wanda aka ambata cikin mu'tazila na farko razi ba a ce mu'tazili ba ne ƙusa ne daga cikin ƙusoshin mazhabar Sha'ira, kusan ma in da ya ga dama da ya kafa mazhabarsa mai zaman kanta ba ma a ba saboda cikinsu babu wani wanda yake ya tsaya ya ba wa abin mahimmanci ya yi kwakule-kwakulensa na hankali irinsa irin fakhruddinun razi shi ne fakhruddinun razi shi ne kuma razi din shi ne kuma ana ce da shi ibnul khatib ana ce masa fakhruddinun razi ana ce da shi ibnul khatib ar-razi ko ibnul khatib ar-razi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman mazhabar asha'ira idan limami yana karatun sallah a fili idan na ji gurin da aka ambaci girman Allah to zan iya yin tasbihi sannan kuma a yi min bayani akan cewa mutum zai iya barin yin sujada. idan ya bar ya manta karatun sura na farko idan ka ka ji an ambaci sunan Allah ka yi tasbihi ko an ambaci rahama ka roƙi Allah rahamarsa in an ambaci azaba ka nemi tsari daga azabar Allah wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a sallar dare a sallar nafila saboda haka ana yin wannan ne a sallar nafila ba a sallar farilla ba bai zo a wani hadisi ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa sun yi wannan a sallar farilla amma a sallar nafila wannan ya tabbata saboda haka a qiyamul laili ana annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan idan ya zo kan ayar azaba ya roki Allah tsari azaba tsari daga azabarsa idan ya zo kan ayar rahama ya roki Allah rahamarsa idan ya zo ayar tasbihi yayi tasbihi wannan duk ya zo a cikin sallar nafila sannan barin yin sujjada yayin da aka bar sura wannan shi ne daidai barin sura a cikin karatun sallah ba shi yake farlanta yin kabli ko ba a ba domin ya halatta a yi sallah da fatiya kawai ya halatta kamar yadda ya zo a cikin hadisin mu'az ibn jabal tare da yaron nan da ya yi sallah a bayansa sannan shi kuma ya tsawaita sallah daga baya ya yanke sallah a bayan mu'az ibn jabal ya je ya yi sallarsa ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya tambaye shi yaya yake yin sallah da ya gaya masa yadda yake yin sallah ya takaita akan fatiha ya takaita yana takaitawa akan fatiha annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa sallar sa tayi wannan shi yasa malamai suka karanta sura ba bai zama tilas ba kuma barin sunna baya sa ayi yi ko ayi yi ba'di dan ka bar wata sunna a cikin abin na sallah wannan ya ce menene ingancin wannan hadisi na umatu subhi turithul faqra ban san ingancin shi ba amma bisa dukkan tsammani yana cikin hadisai bar gurbi wannan kuma yake cewa wai hadisi wai hadis din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummarsa za su kasu zuwa kaso saba'in da uku amma ɗaya ne za su dace a wannan kaso